wane ne auren mata ne wane ne auren mata ne na ce wane ne auren mata ne na ce wane ne salamu alaikum alo salamu alaikum salamu alaikum waye waye waye waye aminin ka Kaura mata ne. Kaura kaura. Salamu alaikum. Da gajiya. Abokina eh. da Allah ina da tambaya. Na san ku ne kuka san Abuja ku kuka san Abuja lungu da sako na Abuja ba. Wannan gaskiya ne. Da Allah da Annabi ya za a mu samu gida biyu a mai tama na sayarwa ɗaya kuma a sakwaro. Allah ba shi a gwarin fa ko gida ɗaya muka samu na zamu rika kiwon kaji ma ya wadatar. Gida biyu a mai tama. Eh. Ɗaya kuma a sakwaro. Yawwa ka gane. abokina da Allah ina ka samu wannan kuɗin wallahi abokina ba a kai ga samun kudin ba na riga na gama yanke shawara gaba ɗaya kam suna zan fito a ƙauyen nan kuma ka san ina da takardun sakandiri ƙwarai da gaske to yanzu na gama firamare sakandiri kuma aji na ɗaya a dan bubbuga ko takardun ƙarya a samu a fito kansulan nan Ka ga yanzu in na ci kansulan nan zan buɗe ma gidan mai gaskiya zan buɗe ma gidan mai hanyar mu daga makauraci zuwa gwarzo zuwa fashi to zan bude ma gidan mai eh. ni kuma ina can mai taba abuna haifuwa eh to saboda haka shine na ji an ce bana kayi noma kuma noman kai albarka kwarai ina yi noma ai albarka za a ka taimaka min ban so kuwa ya sani eh. ka taimaka min da buhun masara biyar in je in sai zan so ma kamfen gobe ni in taimaka maka da buhun masara biyar yawwa yawwa eh yawwa alima albarka kada mi haka da kai ba ka samu kudin kudin ba su fito ba ka zo waye waye ai idan na ci kamsulan nan na ce zan bude ma gidan mai ko ina bari sai kudin zo zo kada mi haka da kai abokina kada mi haka da Allah kada mi haka wallahi bayar ba fara uban nan ashe ba shi to billahi he cinna gidan shuka. wuta Allah sai cinna gidan nan subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shirye.